عاملة ناصبة أجي a wahale cikin sarƙoƙin da ake jansu da su da sasaren da aka ɗaure su da su.